kan gaskiya zan rufe mana da wasu hadisai guda uku na annabi alaihi salatu wasalam wanda ya kamanta tafiyar muminai yace almuminu lil mu'min kal bunyan in ka koma al balagatul wadiha kal bunyan akwai mushabba akwai mushabba bi akwai adatu tashbihi akwai wajhu shabai kal bunyan ka tambayi makwararru akan harkar gini haka annabi alaihi salatu wasalam ya siffanta muminai da gini wani injiniya yake ce min malam kafin ai gini fa ya tsaya ya cika ya tsaya yadda yake kusan abubuwa ɗari ake nema akwai ayyukan plumber akwai ayyukan electrician akwai na kaza akwai na kaza kawo yashi za a kawo dutse za a kawo bulo za a kawo katako za a kawo silin za a kawo ruwa za a kawo kaza za a kawo kaza ya ta lissafawa ha a zo irin su kayan fitilu din nan da kayan banɗaki na plumbing da wane ne da wane ne da kayayyakin silin da na katako da na kusa na ce to haka annabi alaihi salatu wasallam ya nuna muminai za su zo daban-daban amma sai su haɗu su murɗe su haɗe su zama abu guda wani bulo ne wani siminti ne wani yashi ne wani dutse ne wani katako ne wani rodi ne wani kwano ne wani kusa ne <laughs> wani pipe ne na ruwa wani pipe ne na na kashi amma dole sai da shi <laughs> karama kalla kalbuniyan ya shuddu ba'aduhu ba'ada duk wanda ba a samu ba kuma sai an ce gida bai cika ba haka an ce kai gidan nan yayi kyau amma ba ban mai kyau ko rufin bai kyau ba ko ba haske ko ba ventilation na. ko babu kaza sai an kawo wani abu dole sai an ana son ya cika sai an cika shi to kakka wurgar da kowa kowa da ranarsa to haka annabi alayhi salatu ya siffanta muminai sannan ya ƙara siffanta ma wani sai yake cewa masalimu fi tawaduhim wa tarahumhim wa ta'atufihim kun ji abu uku tarahumhim fi tawaduhim wa tarahumhim wa ta'atufihim sai ya ce wahid jasadul wahid ka tambayi likita kuma wani, wannan ba bigini za ka tambaya ba kun sa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hikima can ya bada misali da gini nan kuma sai bada misali da gangar jiki me a gangar jiki akwai abubuwan ciki akwai abubuwan waje akwai kofofi a jikin mutum guda tara kofa biyu a ƙasa kofa bakwai a sama kofa kunne da kunne ido da ido hanci da hanci baki dubura da gaba ya tsaga kamala ya maka tsaga tara ba a san ta goma ma ba a san su koma takwas akwai haƙora akwai harshe akwai kaza akwai ciki su hanta su ƙoda su saifa su kowanne daga cikin nan yana da matsala ba za ka zauna lafiya ba to wani a cikin al'umma shine haƙori wani a cikin al'umma harshe ne wani a cikin al'umma ido ne wani shine kunnen al'umma wani hancin al'umma ne wani bakin al'umma wani kuma dubura al'umma ne wani azzakarin al'umma ne wani shine zuciyar al'umma wani shine saifa al'umma wani hanta al'umma wani kuma shine koda al'umma wani shine jini wani shine kashi wani shine jijiya wani shine ruwa kowanne ana aka rasa jiki ba zai zauna lafiya ba sai ce ka masalin jasadul wahid izashtaka minhu udwun udwun kowace gaba kwaya ɗaya ta shiga kaga haƙorinka guda nawa ne amma la kwaya ɗaya sai hana ka bacci ɗaya tak sai hana ka bacci kaga 'yan yatsunka sun kai 20 amma la kwaya ɗaya sai hana ka bacci gashi ɗaya ne ba zai je ya ciwo shi kaɗai ba sai hana ka bacci mutu ya ce ka ajiye ban yi bacci wai faru haƙori haka ta to me haƙori ya haɗa rago jiki ina haƙori ya hana bacci gaba ɗaya to haka ake son al'umma duk inda aka taɓa mu mu ji gaba ɗaya aka taɓa duk inda yake ciwo ciwon ya dame mu gaba ɗaya sai mun haɗu gaba ɗaya mun samar da gangan jiki mai lafiya to aka ci nasara ku duba yadda annabi sallallahu alaihi yake fito da abubuwan hikima sai ya faɗi na uku almu'minu mir'atu akhihi yau ko mata za a tambaya wannan hadisi ya ce mumini madubi ne na mumini ba za ka san wannan hadisi ba sai ka tambayi matarka da take minti talatin a gindin madubi tana ma kwalliya ka san ana kwalliya ta mudubin ita ce ta jikinta in ta madubin ba ta kyau ba to ta ta ma ba ta kyau ba na magana wa kalla idan kwalliyar jikin madubi ba ta kyau ba ai ta jikin ma ba ta kyau ba to shi ne amfani duba madubin sai ka ga ana haka ana kallon sai wannan ta yi sannan za a gamsu da wannan to lokacin da kake wa kanka ado a makalla ka tuna da ni lokacin da nake wa kaina ado in ga kamar kai nake wa adam lokacin da nake goge wani abu a nan kai ma in goge ma naka so al'ummar da ta fada cikin wannan hadisi malam ba za ka samu kiyayya da gaba da kashe-kashe da hassada da keta da mugunta da sharri da nunkufurci ba saboda almominin mir'atu akhihi madubi ne ka kalle ni ka gyara in kalle ka in gyara yan uwa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kore ko muka yi tuntuɓan harshe Allah ya fi mana wannan gari na zazzau Allah ya ƙara masa albarka ya ƙara zaman lafiya ya ƙara ci gaba fitintunu da suka kewaye ko ina a garin nan Allah ya kau da su wannan jiha ta Kaduna Allah ya ƙara mata albarka da zaman lafiya duk najeriya gaba ɗaya allah ya ƙara mana zaman lafiya ya burin ƙasa mana imani da arziki da wadata 'ya'yanmu duka allah ya musu albarka masu karatu da masu ilimi shiryayyu ya ƙara musu shirya kangararru allah shirya mana da su an yanzu na zama ɗan kurkuku yasa ba abin da zan ce sai na fita ga ba zazzage a dama ga ba zazzage a hagu ga zazzaga a gaba garin zaga a baya eh garin zaga mata can suna ji saboda haka ni yanzu ba abin da zan ce na karawa kalla na kana suke an dai akwai baka ne zan yi magana Allah ya muku albarka Allah ya sa alheri barakallahu fikum wanda ya magana sai ya biya haraji